Wannan shi ne gurin da ya gagari duk wani mai takanoloji a duniya ko kuma wani injiniya, domin yadda aka aka haɗa pyramid ta kasar Misra wato Egypt kenan, ya gagari duk wani injiniya a wannan zamani gurin da ya kwashe shekara dubu sama da dubu hudu kenan, wanda fir'aunonin kasar Masar ne suka sa aka yi shi. an yi shi ne da duwatsu duwatsu mafi ƙanƙanta a cikin wannan guri shine wanda za ka kwatanta shi da girman tankin mai an haɗa gurin ne da duwatsu mulmulallu kuma sai da aka yi tubalinsu aka haɗa wannan guri na ƙasar masar wannan guri yana nan ana ce masa pyramid wajen ajiye kayan tarihi malamai da dama sun yi sharhi a kan wannan guri wanda aka ce babu wani mai takanoloji da ya isa a ce ya gina wannan abu turawa ma da kansu sun iya binkicensu sun ga cewa babu yadda za a yi su haɗa irin wannan guri sannan wannan guri yana nan a ƙasar misira babban malami ya ƙara mana bayani da cewa barkanku da zuwa tashar aa boka mafi tsufar kayan tarihi na civilization inda duniya ta shaida da su ɗaya daga cikin seven greatest wonders a duniya kuma wanda ake gani ya fi na kowanne ma a duniya shi ne waɗannan a haram ɗin da fir'aunonin ƙasar masar suka gina wanda har yanzu da civilization ɗin duniya gafata malam wannan seven wonders ɗin na duniya kowanne daga ciki ana iya ganin cewa eh ɗan adam zai iya yin su a yanzu da wanda yake daular andalus wanda shi ma musulmi ne suka gina da china wall da sauransu amma wannan ahram din pyramids nan da yake kasar masar shine wanda aka ce wallahi ya gagari ba dau a yanzu a duniya ba wani technology da zai iya gina wannan abu saboda duwatsu ne aka yi tubali da su kowane dutsen da aka yi tubali da shi din karka ɗauka kamar karamin tubali ne mafi ƙarancin ƙiyasinsa shine kamar ka ce mafi karanci shine kamar ka ce tanki ka san tanka na ruwa to kamar irin wannan katon tankin to sai a ce shine kamar tubali guda ɗaya irinsa irinsa aka jera su kuma sai suka yi haka ba a kuma sanya musu wata gwafa da ta rike a tsakiya ba kuma shekararsu an ce dubu hudu suna tsaye a haka iska da ruwan sama da wane ne kuma baya bukatan fenti sai ana cewa a ina aka ɗauko duwatsu da wasu irin na'ura ko barance ce mota ba da wani irin abu aka rinka ɗauko su saboda ɗan adam ko sun haɗu su nawa ba za su iya ɗaga tubali guda ɗaya ba sannan me yasa suka zama ana gani a jikin guda ɗaya fa ana iya samu ana da block block block kusan guda miliyan to ta aka aka ɗebo su sannan wani dutse ne a ƙasar masar za ka iya zuwa ka je ka ce ga inda aka fasa aka sassara aka ɗiba ba za ka je ka ga alamar ba Doka wannan yana daga cikin greatest wonders a duniya duk yana na afirka kuma suna biyan kuɗi su zo su kalla su koma